matsalar mai al'ada ko da kuma da da ya shafi alwala yau za mu tashi malam ya ce wa man yi bil wudu'i wanda yake da yaqini akan alwala ta sa wa shakka fil hadathi kuma yake shakka akan samuwar hadafi shine abin da zai warware alwala ibtada alwudu akan sake alwala duk wanda yake da alwala amma yana shakkan cewa alwalar nan ta karye ta karye ba ya yi bawali bai yi bawali ba ko ya yi tusa ko bai tusa ba to alwala kai ta karye ita da alwudu wannan hakan suka tafi amma akwai ka'ida ta malaman usulu al yaqinu la yazulu bi shakk yaqini fa baya kaucewa da shakka ku tsaya ku fahimci wannan ka'idar za ta taimaka muku akan tafiya sai dai za ta ci karo da wasu mazhabobi da yawa ka san me ake nufi da al yaqinu la yazulu bi shakk ka'ida usuliya In sha Allah ta'ala in muna san mun gama kamar bulugul marami din za mu sa usulul fiqh dan zai taimaka mana in Allah sa da in na manta ku tuna mu saboda ya taƙaita mana wahalan bayani akan wasu abubuwa ka gane a ah, insha Allah ah, ina jin ce insha Allah ko wala taqulanna li shay'in ni fa'il gadan zalika gadan illa insha Allah al-yaqin la yazul bi-shak yanzu kana da yaqini cewa kai alwala ko tabbas ne da azahar kayi alwala ko ka shigo masallaci muna karatu yanzu amma kana shakkar cewa kayi rihi ko baka yi rihi ba suka ce kam wai da ne da shakka wanne ne fi ƙarfi ne a da abin da kake da garanti a kansa da wanda kake da shakka a kansa wanne ya fi to ai a nan gurin alwalarka kana da garanti kana da alwala ko to dan me zaka zo ka karya alwalarka da shakka <laughs> ba ka wani malikawa sai ku hakuri yau kam ba ba ku ba da ansa ba na jikin ku yayi sanyi haka ba ya kire bane alwala kana da tabbas cewa kai Allah ko ko ba ka bane yawa to amma sai kake shakkan ka da tabbas cewa kai rihi idan kana tabbas ba shine mawdu'in jidal din mu ba amma shakka kake wataƙila kayi rihi wataƙila ba yi rihi ba ko kuma kana zaune ba kawai kai baka sanya alwala ka yi ba yanzu kana da yaƙinin kai alwala da azar ko sai malaman su suka ce to shakka ba ta tashi yakini kawai ka je kai sallar ka to mala ya ce za mu koma hadisi annabi ya ce dama buka shi ke hujjatun alaika alhadisi hujja alaik annabi ya ce ka bar abin da ka ce shakka ka koma akan abin da baka shakka kaga cewa baka shakka akan kayi alwala da azhar ko yanzu ko kana shakkar kayi tusa ko baka yi ba ka yayin da ka koma ka je ka sake alala ba kai aiki da wannan hadisan ba ko ba ka bari ba wa yin taka shubha dan wannan ba shubha bane shubha da ban shakka da ba to wannan shine da haka ana gurin idan ba za ka yi malikiya ba ana sai ka rubuta ka ce al-yaqinu la yazulu bi shakk kawai in ka zo muraji a kasan me kake nufi ana ba ka mu muna kan wannan manhajin daga nan in zan kai sallar isha'i wallahi in ba da wata hujja kararar sura alaka ta warware ba abin da zai sa sake alwala wala yafi kuma sauki kawai da ka zo zaka sallah ka tuno dan ga sai kuwa kawai da an kira sallah wuri ko kuwa je a sake lola ina da lola ke su ko sai ga wuce alwadu ala alwadu nur ala nur kawai in dai kana da garanti akan abin da kai ka je ka sake kawai ka tuno kai ne baka yi wani abin da ya bata alala ba yalla in shi salli in ke sallah ka kawai wa man zakara min wudu'ihi shay'an mimma huwa farida duk wanda ya tuno alalarsa akwai wani abu wanda yake farilla ne minhu a cikin alalarsa ya tuno bai ba fa in kana bil qurbi idan a kusa kusa yake da wurin alwalar wannan kusa kusa din suka ce za a da shi zuwa ga al'ada yaushe ne da za a ce baka dade da gaba alwala ba an gane ko wannan shari'a ba ta yi ta hadininsa ba wasu suka ce kusa kusan baka daɗe baka ma gaba alaular ba wasu suka ce kusa kusan kana idan da alaula za ka yi kura ka tashi sai ka tuno shi ne alƙurb ɗin ina fata yana fahimta wa in kana bil qurbi ada zalika wa ma yalihi sai ya ta abin da ya bari din da abin da yake biyo shi baya misali mutum yana cikin yin alwala ya zo yana wanke kafa kafarsa ta ƙarshe sai ya tuno cewa ashe bai wanke hannunsa na dama ba to ya zai sai ya dawo ya ribas sai ya wanke hannun damar, sai ya sako alwalar daga hannun damar i kasa ya sake shafar kai ya zai sake wanke kafafuwan ne a ada a zalika wa ma yalihi wa in taɓa wala zalika fa idan abin ya tsawaita fa a hu faqat in abin ya tsawaita to ya ta kawai wurin da bai wanke din ba kawai in lokaci ya yi tsawo sai ya wanke gurin farillar amma yace wa in da zalika idan ko da gangan yayi da alwudu'a in fa'ala zalika to sai ya sake alwala kwata kwata sabuwa inda lokacin ya yi tsawo wa in da kan sallah fi jami'i zalika fa dan na san wani zai tambaya to idan mutum yayi sallah fa haka idan mutum ya yi sallah haka yace a'a da salatahu abadan wa aku shi ma abadan ya daidaita sallah har abada kuma ya sake sallah har abada ko ba ka bane malikiya ce tsantsa wa in yakara misal mazmazati amma da mutum zai tuno kamar kuskuren baki wani sai shaki da shaka ruwa wa masal udalaini ko shafar kunnuwa guda biyu fa in kana qariban in yana kusa na gaya muku kusan wannan za a yi tadidin zane bil urf da al'ada ko fa ala zalika wa lam yu'id ma ba'dahu fa ala zalika to zai aikata haka mana tunda sunna ne ya bari ko kai ya yi kuskuren baki ya sheka ruwa din kawai shikenan amma ba zai mimito abin da ke bayan kuskuren baki din bai sake alwalar ba zai ba wa in amma idan lokaci ya tsawo fa ala zalika lima yustakmalu to sai ya je kuskura bakin ya wanke ya kuskuren baki ya shaka ruwa din ko kuskuren baki ko sha gaba ruwa saboda abin zai fuskanta na ibada ta gaba wa lam yu'id ma salla qabla an yaf'ala zalika amma da zai maimaita abin da ya sallata kafin wannan ba in farilla ne ana sake sallah kenan idan ba farilla bane ba ba a sake sallah to sannan kuma mutum ne yazo zai yi sallah sai yazo yayi sallah a wuri mai tsarki a wuri mai najasa amma ya dora sallayarsa kamar misalin ka zo da taburma a kasan taburma akwai kashi yaro kai sallah ko an yi fitsari a guri sai ka zo ka ci tabarmar kai sallah ko sokawai ne kana sallah akan sokawai ƙasa kowa ya san najasa ce a ciki wa man salla ala mawdu'in zahirin duk wanda ya sallah a wuri mai tsarki min hasirin kamar misalin da tabarma a akai wa bi mawdu'in akhara minhu najasa a wani wurin a gefe akwai najasa ina fata ana fahimta yana yin sallah a wuri mai tsarki a gefe akwai najasa fala shi alaihi ba komai a gare shi wasu suka shigar da wancan din suka ce idan kai sallah da najasa a ƙasa amma najasar ba ta yi penetrating ta shigo cikin abin shimfiɗar taka ba ma'ana ba ta yi sinkin ta shiga me zan ce ta ratsa ba ka gane ta ratsa sallayar ka ba ruwan bawalin bai ratsa sallayar ka ba sallar ta yi ka gane ba misali ashe ya halatta da bawali a nan ko da bayan gida sai ka ɗora tebur a saman tebur ɗin sai kai sallah ya halatta ina fata na fahimta ya halatta kuma hannunka na dama akwai bayan gida hannunka na hagu akwai bayan gida a tsakiyar ka shimba da sallah ya kai sallah wannan babu komai shi ne abin da yake nufi a nan ko tsakanin kwata da kwata idan mun ɗauka cewa kwata da jasa ce saboda kuma ji sace kata ah, to fitsari da sauran ai akwai ruwan wanke wanke kuma akwai ruwan wanka a kadai da cewa kwata da jisa ne alal itlaq yanzu ai shi ne ce ma in mun ce kwata da jisa ne yanzu wata ra'ayi za mu zo magana kan kwata me kuke gaggawa amma dan nuna muku matsayi na ni akan matsalar kwata yawwa to wannan ya ce kwatar Najeriya ne jisa ce <laughs> kun gane yace wal maridu idza kana ala firashin najisin mara lafiya idan yana kan shimfiɗa ta najasa fala ba'asa an yabsuta alaihi thawban tahiran kasifan ba laifi a shimfiɗa a kan najasar shimfiɗa mai najasa da a sa mai tufafi mai tsarki kasifan mai kauri wa yusalli alaihi Ya sallah akan tufafin wa salatul maridi to zai magana akan sallar mara lafiya ya take wa salatul maridi in lam yaqdir alal qiyami mara lafiya in bai samu damar yin sallah a tsaye ba sallah jalisan ya sallah a zaune in kadara ala tarabbu'i idan yana iya tarabbu'i shi wannan zaman da dai zaman harɗe ka so ka kafa ka ta dama cikin ta hagu ko ta hagu cikin dama shine tarabbu ko wannan dama in dai an ce ai sallah a zaune to da wannan shine abin da hadisi ya zo ba wai mutum ya zo ya zaman tahiya ba zaman tarabbu'i wannan shine zaman sallah kun gane duk inda aka ce a ai sallah sallah jalisan to shine tarabbu'i da haka annabi yake to wa illa idan ba ku iya tarabudi ba yaro da idan yana cin tuwo ba cewa ake ya nade kafar sama ka nade kafar dama ka nade tago ka shigar da su a tankwashe kafa to ka tankwashe kafafuwanka guda biyu shi ne zaman cin tuwo idan ba za ka iya haka ba fa wa illa fa bi qadri taqatihi to yayi iya gwargwado wa ya kadar ala sujudi idan mutum bai zai iya sujada ba a sallar gashi yana yin sallah a zaune baya iya tsayawa to amma ba laifi yana zaune din zai iya sujada sujjada kuma aiko. ko to idan bai zai iya sujjada ba fa fal yumi bi ruku'i was sujudi to ruku'in da sujuda din sai ya rinka imani in an ce imani shine ishara idan ya zai ruku'i sai dan sunkuya kansa kadan idan sujjada ce sai ya sunkuya ya fi ruku'i wa yakunu sujuduhu akhfad min ruku'ihi sujjada sai ta zamanto ta fi ruku'i kun gane wa illa to idan ba zai iya ba kuma fa salla ala jambi al-ayman ima'an sai ya salla a bangaren sa na dama tunda ba zai iya a zaune ba to ya kwanta ta bangaren dama sai ya sallar a kwance ima'an yana mai nuni to wa illa bai kadirfa idan ba zai iya yi haka ba fa ala zaharihi fa ala zalika illa ala zaharihi sai dai ya rigingine to ya sallar ma a rigingine fa ala zalika aikata haka wala يؤخر salata إذا kana fi أقله يعلت با ba marar lafiya ya تصلى sallah matukar yana da hankali fa wannan shine wa'azin da ya kamata ku rinka yi wa marasa lafiya na asibiti bai halatta mutum ya rinka ƙin yin sallah ba in dai yana cikin hankalinsa wal yusalli ha bi qadri ma yutiqu yayi kokari yayi sallah gwargwadon iya abin da zai iya yi amma marasa lafiya mu asibiti ba sa sallah wai sai ya ce sai ya gama jinya to wani ba daga nan fa sai dai a kai shi kabari ka kuskure ne wannan kisa majinyata su kai suna bukata a musu daura wa illa bai kadir alamar silma'i to idan mara lafiya fa ba zai iya taba ruwa ba fa kaga yana so yi bayani akan wato halaccin taimama kenan ga mara lafiya uzuri Wa illa bai kadir alamar silma'i li dararin bihi saboda wata cutuwa zai iya cutuwa ya taba ruwan auli annahu la yajidu man yunawiluhu iyahu ko bai samu wanda zai miko masa shine yunawiluhu wal ismu ala munawilihi ko wanda zai miko masa iyahu wannan ruwa ba tayammama ya halatta tayammama fa in lam yajid man yunawiluhu turaba to idan bai samu wanda zai miko masa turbaya ba fa tayammama bil ha'iti sai ya yi tayammama da katanga bai samu wanda zai bashi ruwa ba bai sabon wanda zai ba shi tarbaya ba ba yana jikin gini ba to ya ba da jikin gini ila biki. a za mu zo mai magana ai an gane ila biki. in ka da tsinan ko idan dai ya kasance katangan taɓo ne kai tsiyar ka gaggawa <laughs> au alaihi tsinu ko kuwa ba katangar ba ta taɓo ba ne amma akwai taɓo a jiki za a iya samun katanga ce ta ta siminti amma kuma an maka mata tabo to yayi fa in kana alaihi jissun aw jirun fala yatayammamu bihi to katangar da take da kamar misali irin plasta ko siminti ko tiles an gane ko ko maka mace wanda ake lillikawa wanda ba tsantsar ƙasa ba to bai halatta a yi taimama da ita ba wal musafiru ya khudu ya khuduhu alwaqtu fi tinin khadkhadin to ga matafiyi kuma da ya zo shi yana cikin tafiya sai ya fada cikin tabo tabo mai sulbi shine tsinin khadkhadin tabo wanda yake mai wato santsi wanda da zai iya kutsawa ba ko kuma wanda yake da a a a rike dabba ko in ya fada ciki zai kame ga santsi ga kamewa shine khadkhad shine tilur raqiq kenan allazi yas'ubul khawda fihi wanda ba za ka iya kutsawa ciki ba shine khadkhadin kana cikin tafiya kan sai ka zo ka bada cikin tabo gaba daya gaba da baya tabo ne kuma kana kan dabba la yajidu aina yusalli bi sai ina zai salla ba bala yace fa yanzu an dabbatihi ku sauka daga kan dabba duk da haka wa yusalli fihi qa'iman ya yi sallar a tsaye ya dira cikin taɓan amma ba ruku'i ba sujada ya yi salli fihi ka'iman ya yi sallar a tsaye tar yi ubi sujudi in ya zo sujada ya rinka nuni akhfada minar ruku'i ya rinka sunkuyawa sama da ruku'i kaji fa sallar tsaye wai ba a yadda ba kai akan dabbar ba sai ka duru ka fada taɓar, daga ban kai da sallar ka sai yadda ka fita fa in lam yaqdir an yanzila fihi idan to ba zai iya sauka ba fa kasa za ka iya cewa wani bai iya saukowa ba salla ala dabbatihi ila alqibla ya salla kan dabba sama dole ya kalli alqibla saboda wannan fakar ku ku masa uzuri mai risala ya tafi akan hadisi ne saboda manzo Allah baya sallar farilla akan me akan dabba hadisin bukhari muslim sai in dai ta farilla ne sai ya sauka to dan a dabbaka wannan sunnar aka ce ka sauka to amma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko to in ba za ka iya ba fa to kai sallah kana fuskanta alƙibla kamar yadda za ka iya sallah ai akan jirgi ko wal musafiri an fala ala dabbati bi safarihi ya samu shi matafi to yi lafiya akan dabba sa lokacin da yake cikin tafiya haifu ba ta wajen hannu duk inda ta fuskance ka ma'ana inda sallar lafiya ne ko kudu take kallo ko arewa ko yamma ya halatta ka kabbara kawai amma in farilla ne a'a in ka da safarin tukusar fi salam amma fa cewa ya fa ya halatta ya sallar nafila ne akan dabbarsa idan tafiyan nan da zai yi ta cancanta a yi mata kasaru idan tafiyar ba ta cancanta a yi mata kasaru ba dan zai je daga nan zuwa gwarzo ko zai je daga nan zuwa kaza kaza ba zai sallar nafila ba a ya kenan amma a sunna ya halatta matafiyi ya yi nafila annabi bai ce sai tafiyar kasar ba su sun gina wannan magana ne akan shin za ka ambaci tafiya da sunan tafiya idan ba ta kai muddatul kasar ba idan tafiyar ba ta kai tsawonta ya kai kasar ba za ka ambace ta suka ce ba za ka ambace ta kasar ba yanzu daga nan dan mutum ya tafi udul ba a cewa ya tafiya su a malikiya udul ta kai kasar ne arba'in da za mu ne ba ko to misali ina ne za mu buga misali Dawano. ko mariri ko ungogo duk kaga ba su kai kasar ba a al'ada in ana cewa ka tafi da walau ka yi tafiya to za ka yi kasar a sunna amma in dai ba a cewa ka yi tafiya to ba a yi kasar kun gane yana halatta ne a kasar akan tafiyar da ta cancanta a ce da ita an yi tafiya wani yutur ala dabbati insha ya halatta ma kai wuturi akan dabbar ka ganka gada ba wala yusalli faridata in wa in kana maridan illa bil ardi ba ya sallar yin farilla ba zai bai halatta ya sallar farilla ba wa in kana maridan ko da bai da lafiya illa bil ardi sai ya sauƙaƙar illa ya kuna in nazala salla jalisan sai dai imanin sai dai in ya kasance in ya sauka din zai sallah a zaune kuma yana mai imani ne yi saboda rashin lafiya to haka kan falu salli ala dabba ya sallah akan dabba tunda ne in ya sauko din ba a zaune zai to sallah akan dabbar sa ba da an tu kafa lahu amma fa sai an tsayar da ita ba wai yazo tana tafiya ta kukwai ta kukwai kuma yana sallah ba wa yastaqbilu bi wa yastaqbalu biha wa yastaqbala biha alqiblatu kuma a fuskantar masa da dabbar tasa ta kalli gabar to idan mutum yana sallah ya yi haɓo fa wa marra afa ma'al imami wanda ana cikin yin sallah sai ya yi haɓo yana sallah tare da sai ya haɓo kharaja faga salat dama ya fita ya wanke jinin haɓan sun mabana sannan ya zo ya ɗora in ya tafi ya bar liman ne a raka ta ɗaya ya je ya wanko jininsa ya zo ya ɗora kawai liman ya shiga raka ta biyu ya dace ya dora malam ya takallam au yamshi ala najasatin sharadin bai yi magana ba lokacin da ya tafi da yaje gurin alwala wani da Allah dan ba mu ruwa ba in yayi to wallahi gini ya kare ba na ana nufin fa kamar yana sallah ne daidai yake da wanda yake cikin sallah babu wani abin da zai kubuce mai da liman <laughs> an gane ko malam ya takallam auren shi ala najasatin ko wala yabni ala raka'atin lam tatimma Be zai gini wala ya buni ko ala raka'atin lam timba Be zai gini akan raka da bata cika ba bi ha, da sujadarsa guda biyu ba wal yulghiha to zai jefar da ita ne ko wala yansarifu li damin khafifin bai halatta ba ya fita daga sallan nan saboda jini kaɗan ma'ana kawai daga ɗan jini ya ɗigo ba kama ya ka fita wal yaftilhu to kawai abinda mutum zai yi ƙoƙari? wato ya goge shi da ɗan yatsunsa shine ya fitilhu bi asbu'ihi bi asbi'ihi da ɗan yatsunsa illa an yasila sai dai idan yana kwaraya au ya katura ko yana ta diga yasila kwaraya au ya katura ko yana ta diga wala yabni fi fi qai'in wala hadath amma fa ba a gini ba a gina sallah akan kai idan ce kai shine ana nufin kamar amai kenan ko wala hadas ko kuma hadasi ga mutum wai amai ya zo masa ya je amai ya dawo ya gina ko kuma ya yi abin da ya karya alwala sai ya gina wanda ba a yi Kamar man ra'afa ba'da salamin imami sallama wa sarrafa. to wanda kuma ya haɓofa fa bayan liman yi sallama ne sai ya yi habo to kawai ya sallama shi ba ya juya ya tafi abin shi wa in ra'afa salamihi amma idan yayi habo ne kafin liman ya sallama in sarrafa wa ghasala dama ya je ya wanke jini sun maraja'a sai ya dawo fajalasa ya zauna wa sallama ya sallama kamar misalin yana ana cikin tafiya ka gane ko ana cikin tafiya sai ya haɓo ya kama shi shikenan ije in wanko jinin idawo izo yi sallama walin ra'ifi an yabani. an ra'ifi mai haɓo yana da dama ya yi gini fi manzilihi mai gini ya ɗora akan sallarsa a gidansa idan ya isa an yi dirka baƙiyyata salatul imami ka ji ko ka zo ana haɓo ya kama ka a masallacin babu gudun alwala ya halatta ka koma gida ka wanko haɓanka ba magana ba ta ka baraka mata magana ba amma fa da sharaɗin harka da gida baka taka najisa ba to shi ne ya ce ya halatta mai haɓo idan ya san kamar gidansa yana da nisa kuma idan ya dawo zai samu liman ya gama sallah to kawai idan ya je wanke haɓansa kawai in ya raka biyu ne a masallaci to kawai ya zo ya dora ta uku ta hudu illa ya ce illa fil jumu'ati sai dai in fa sallar juma'a ne fa bani ni illa bil jami'i da wannan ka zai gina wasu sai masallaci dole idawo dole idawo kun ji ko to yanzu idan mutum yana cikin sallah sai jini ya same shi ya taba mai tufafi wayan silu kalilan dami min sauri, ana wanke jini kaɗan da ya taba tufafi ko wala adu salatu illa min kathirihi ba a maimaita sallah dan jini ya taba tufafi sai dai inda yawa wa qalilu kulli najasatin ghairihi wa kathiruha sawa mala yace da kaɗan ɗin kowace najasa da mai yawan kowace najasa na jini ne ko ba na jini ba duk ɗaya ne kar mutum ya ce wai sai fitsari sai ya bata rigar ne gaba ɗaya a ko digon fitsari ne kwaya daya ya taba ma wando zance ya riga ya kare wa damul barazifi laisa alaihi ghasluhu kudin albarazis ne albarazis kudin cizo ko wanda wanda ke shan jinin mutum ana kwanciya da shi to wai saboda wannan an saba ana birgima a kansa to iya bata ba riga babu komai laisa alaihi ghasluhu illa an yatafahasha sai dai in ya wuce hankali shine ya tafahasha yayi yawa kudin abinan da sauran kudin kudin cizo kenan to a nan gurin magana akan haƙo ya tabbata a cikin hadisi magana akan sallah ya tabbata a cikin hadisi amma maganar tafsili ta haɓar na ya je gida ya yi tafiya mai nisa ya dawo to wannan gaskiya yana buƙatar hujja mai karfi ina fata ana fahimta amma sun yi ijtihadi ne dogaro da hadisan da suka zo akan matsala ta haɓo din matsala ta jini kuma malamai sun yi sabani shin jini na jasa ne ko ba na jasa ba ne jini na jasa ne ko ba na jasa ba ne ha ban ji ba jinin mutum na jasa ne ko ba na jasa ba ha to ya aka ce a wanke jini malikiya ne ma da wasa malam jini ne nisa ne ko ba nisa ba to kai yi sabon ne kace a tirmidhi jini ba nisa ba ne ba ko kasa ya cika ko jo sujudul qur'an wannan babi ne da yake magana akan sujjadodi da ake yi na ayoyin alqur'ani idan an karanta risalatu abi zaid al-qayrawani malam ya ce wannan fadin za mu tafi ne akan mazhabin malikiya amma kwa iya ganin saɓanin yadda kuka gani a nan littafin wa sujudul qur'ani wa sujudul qur'ani ihda asharata sajada malam ya ce sujada ta alqur'ani ma'ana sujada tilawa wanda sunna ne bisa ga mashhurin zance na mazabar malikiya kuma da yawa cikin malaman suka ce sunna din ne ihda ashara sajada a cikin alqur'ani karafkacin guda goma sha ɗaya ce wa al'azaimu kuma su ne al'azaimu wannan ce al'azaimu wato masu girma manya kenan wanda bai kamata a bar su ba laysa fi al-mufassal ha shay'un a cikin al-mufassal wannan surori kananan nan babu a ciki yace fi alif lam mim sad inda kauli a cikin alif lam mim sad suratul araf kenan ko aya ta 206 wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun to ana wannan sujada warware muku matsalolin sujada ko kuma bari mu karanta sai muku bayani yaya ake me hukunce hukuncen ta ko tayi insha Allah kaji dai ko huwa akhiru shine kuma na karshe wannan din shine na karshe faman kana fi salatin fa'iza sajadaha kama wa qara'a min al duk wanda yake cikin sallah sai ya karanta to sai ya tashi sai ya karanta daga cikin suratul anfal aw min ghayriha ya dai bayan dai sujjada dai lalle sai ya hado da wata ayar ya karu eh mata yasar alai wanda ya sauka gare shi sun maraka'a wasu jada sai ya rukuyi sujjada wai abin da ake nufi ba a so ka zo ayar sujjada a ƙarshen karatunka tunda da ga wanda ayar ƙarshe ce ko yawwa to daga to yaya za a yi a gane musamman idan a ce kai liman ne sai ka zo ayar ƙarshe ta sujjada ka karanta ta to abin da suke so ba a so ka takaitu da ita saboda idan ka karanta ta kai sujada to ka dawo kuma sura ta kare to me za ka karanta sai ka dada wuce rukuyi a'a sai ka karo wata sura ko ka karo wata aya haka suka faɗa wai malam ka gane kuwa yanzu ka zo ka karanta ikra bismi rabbikal ladzi khalaq can a ƙarshe fasjud waqtarib ko eh wasjud waqtarib ko haka yake ayar ko ana kikira kana Wasu lahu to wannan ba ayar karshe bane to kuma kai ka zo a karshen sallar ka zaka yi ruku'i ne kuma ga sujada to ya za a yi in ka taso sai ka fara inna a ba maganar taso ba yanzu in kai sujada ka gama ka dago daga sujada to sai ka daɗa yin kabbara kai ruku'i to so ake sai ka ƙaru da wata surar ka gane shine abin da yake nufi ثم ركع وسجد وفي الرعد cikin suratul ra'd inda qawli wa zilalahum bil ghudwi wal ko yawa aya 15 sannan ta uku wa fi an-nahl suratul nahl yakafuna rabbahum min fawqihim ko wa yaf'aluna ma yu'maruna aya ta 50 wa fi bani isra'ila ita ce suratul isra'il ba ma'ana ce da ita bani isra'ila ko suratul isra' ana ce a inda faɗin sa Allah wa khiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a ana yin sujada ana wa fi maryam suratul maryam idza tutla alaihim ayatu rahmani kharu sujadan wa bukiya maryam aya ta 58 wa fil hajj awwalaha awwalaha a farko farko wa man yuhinillahu wa ma lahu min mukrim inna allaha yaf'alu ma yasha aya ta 18 kenan kaga wacce aya ta 200 ne da abin nan kenan ko da da shida ko to sai wa fil furqan anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura suratul furqan ayat 60 wa fil hudhuda hudhuda suratul naml kenan me yasa aka ce hudhuda saboda akwai ambaton hudhuda a ciki الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم النمل كنا آية 26 وفي ألف لام تنزيل السجدة كنا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ساية شابير وفي صاد سورة صاد فاستغفر ربه وخر راكئا وانا wa ana cikin sa 24 wakila inda qaulihi kuma wasu malaman sun ce har yanzu ma dai akwai al-zulfa wa husna ma'ab a cikin ayata 25 ma'ana su ga wasu suka ce anan da wasu suka ce a ta 25 wa fi halin tanzil a cikin halin tanzil wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyahu ta'budun cikin fusilar kenan ayata 37 to jama'a ita sujadan nan a nan a malikiya kenan amma akwai wasu sujadodin waɗanda ba wannan ba na ga ba su ambaci na ikra ba ko akwai wata kuma da za ku yi tunawa sa suratu ne suratu wace in shiqaq ila sama'un shaqqat ko sai kuma ta ina najimi kaga ga najma ma ba faɗa ba amma da mun fa ga muku a kaidar sa laysa fil mufassal min shay'un in dai a malikiya ne al mufassal wannan surori na kasa babu to amma ganin gaskiya na mu tafi ne akan abin da ya tabbata a sunna tunda ya tabbata sabai sun yi sujada a cikin su to ita sujadan nan sharadi ne sai da alwala a'a ba sharadi bane sai kana da alwala sharadi ne sai kana kallon gabar a'a ba sharadi bane sai kana kallon gabar menene za ka faɗa babu wata riwaya ingantacciya tabbatacciya sariha sahiha sariha da ta shiga addu'a da za karanta amma an ruwaito cewa za ka rinka karanta sajada wajen hilin ladi khalaqahu wa shakka sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu asanul khalifin. kabbara za mu zo mai magana akan kabbara duk nan gaba insha Allah da aka ita sujada za ka yi kuma dole ne sai ka kalli gabar da za ka yi ta a'a ko da ke su malamai suna cewa su sujudu shukuri ba su yan kalli gabar ba amma ita za a kalli gabar amma dai abin da ake so da kayi ta ka kafa goshinka a ƙasa ba dole ba ce a sallah ba dole ba ce umar wata rana an zo yana hudu ba ya karanto aya mai sujada daga kan mumbari ya duro ya sujada ya ce kuma kowa sai ya yi wani sati aka zo ya daɗa jawa wata aya mai sujada kowa sun kuwa zai yi sai ce kar ku yi an ce muku dole ne sujjada ta tilawa sai da alwala idan ma ka zo kana karatu ba ka da alwala su a malikiya kawai ka ka wuce kawai wa yukabbiru laha kuma ana yin kabbara Allahu akbar amma wala yusallimu minha ba a ce assalamu alaikum kar wani diga ya je ya sallama <laughs> yawwa wa fi takbiri fi raf'i minha sa'a amma dangane da kabbara in an yi ta wajen dagowa kaga dai akwai kabbara za ka tafi ko to idan an zo dagowa daga ita fa za a yi kabbara wannan sa'a akwai fadi akwai yalwa ka iya yi ka iya kin yi shi yasa wasu limaman za ka ji ba za su yi ba wasu kuma suna yi wa in kabbara fa huwa ahabbu ilaina mala abu zai da yake cewa inda mutum zai kabbara wannan shi fi soyuwa gare mu wa yasjudaha man qara'aha fil faridati wan nafila man qara'aha wanda ya karanta sujada a cikin farilla ko nafila zai yi sujada wa yasjudaha wa yasjuduha man qara'aha ba'da subhi malam yusfir wanda duk ya karanta aya mai sujada bayan asbahi matukar rana bata wato yi haske ba to zai amma rana ta haske ba a saboda ba a gurin su ba a nafila bayan asbahi ka gani ba a sunna koyaushe ka karanta za ka sujada wa ba da al'asir ba a yi bayan la'asar a malikiya ba a sujada da ka zo masallaci kana tilawa qur'ani sai su sujada ta kama ka bayan la'asar kar yi malam tasfarar shamsu matukar dai rana ta yi masu suna dab da faduwa yake laysat an laysa ala itlaqihi kenan zaka yi bayan la'asar din amma in dai rana ta zo dab da fadawa ba a yi